sanata abdullahi adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sanata abubakar kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. daraktan labarun apc bala ibrahim dan kwamitin gudanarwa na apc da tuwa ali kumo ya ce abin da ya faru na bisa dokokin jam'iyyar kuma ba a samu wata hatsaniya ba gaskiya ne abdullahi adamu ya ajiye aiki kuma ba wanda ya tilasta shi shi a ƙashin kansa a matsayinsa na dattijo ya ce ya ajiye aiki kuma ya yi godiya tunda Allah ya sa jam'iyya ta yi nasara ƙarƙashinsa wanda kowa yana yaba masa kuma yana yi wa jam'iyya fatan alkhairi yana yi wa sabon shugaban ƙasa fatan alkhairi habu kyari daga borno shine mataimakinsa yanzu shine acting national chairman kuma sakatare ma ya ajiye aikinsa kuma shi ma mataimakinsa ya karbi gurbinsa na riko kuma wannan abu mun yi shi bisa ci gaban jam'iyya ba ku wani abu maganan eh, ka ce magoya ba ko wani abu duk bai taso ba sanata abdullahi adamu wanda ya hau mukamin bisa mara bayan tsohon shugaba buhari na da matsayin baya fargabar duk wata barazana ko kalubalen siyasa wanda ya takara da Abdullahi Adamu a neman shugabancin jam'iyyar mafi zama matashi Muhammad esu ya ce mukamin ya kamata ya koma arewa ta tsakiya kasancewar Abdullahi Adamu daga yankin yake. Kujerar na arewa ta tsakiya ce, kuma arewa ta tsakiya mu da shugabanninmu gabaki ɗaya za mu kira mitin na 'yan gaggawa mu gan yadda za a yi a kira a kawo wanda zai cika gurbin wannan kujerar don jam'iyya ta yi tafiya daidai da ƙudaran shugaban ƙasa president ahmed bola tinubu a kan ƙudaransa na gyara najeriya Hakika masana siyasa sun daɗe suna hango ba za a samu jituwa tsakanin sanata Abdullahi Adamu da shugaba Tinubu ba, bisa hannun riga da suka yi gabanin zaben fidda gwani na ɗan takarar jam'iyyar. Inda aka ga lokacin tamkar Abdullahi Adamu na mara baya ga tsohon shugaban majalisar dattawa ne amal Lawan ya samu tikitin. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.